Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahi rahman rahim a sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya To abubuwan da zamu gabata muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko san daga nan kuma sai labarin duniya da dumi su. Za mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Sannan kuma shirin nan naku mai farin jini na muryoyin masu saurare. Sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Sai mu karkare da duniyarmu a yau. da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai ku gyara zama domin ku saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta ashirin. wanda ya daidai da 26 ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1098 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan rabiu awal na shekara ta 344 hijira kamariya ibn sammak babban malamin hadisi ya rasu a birnin bagdaza na kasar iraki duk da cewa dai ba a san rana da kuma wurin haihuwarsa ba amma ya tashi ne a birnin bagdaza inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa har ya kai babban matsayi na sanin ilimin hadisi sannan kuma ya tarbintar da manyan malamai da dama wanda suka hada da hakim nishaburi banda haka kuma ibn samak ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai littafin nan na al'amali banda haka kuma ya rubuta littattafai da dama a bangaren hadisi wanda suke bayyana madaukakin matsayi na iyalan gidan manzan allah masu ware kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta alif da da hamsin shida sojin isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi a kan falasinawa a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke rafa a cikin yankin zirin gaza yahudawan sahiyoniya sun aikata wannan kisan kiyashi ne bayan da suka sha kayi a yakin da suka shiga da kasar masar akan mashigar ruwa ta suez falasɗinawa 110 ne dai aka kashe a wannan sansani yayin da wasu kimanin dubu ɗaya suka samu munanan raunuka gwamnatin yahudawan isra'ila ta aikata hakan ne akan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu kariya da goyon baya daga manyan kasashen turai da suka hada da amurka da birtaniya akan hakan da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a ranar irin ta yau sai da murtaza fasandide yayin margayi imam khomeini ya rasu a kasar iran bayan shahadar mahaifinsu ayatollah mustapha khomeini ayatollah fasandidi ne tare da mahaifiya da kuma 'yar uwar mahaifinsu suka ɗauki nauyin kula da tarbiyyar margayi imam khomeini ayatollah fasandidi ya yi karatu a cibiyar hausa ta birnin isfahan a tsakiyar kasar iran bayan ya kai ga matsayin mashahidi ya dawo gida a garin khomeini inda ya ci gaba da karantarwa a lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar iran tare da dan uwansa margayi imam khomeini ya sha dauri da kuma gurfana a gaban kotun soji domin hukunta shi bayan nasarar jun juhali kuma wanda kanansa ya jagoranta ayatollah dide ya ci gaba da goyon bayan margayi imam khomeini da kuma girmama shi jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye shirye mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen wuta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 madalla yanzu ga tahir amiraji tare da labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu shugaban kasar ghana mr jerry rawlings ya rasu yana dan shekara 73 a duniya a iran kuma ana maida ganga miliyan biyu na danyen man fetur zuwa albarkatun man fetur daban-daban a kowace rana isra'ila tana gaggauta gine-gine a yankunan falasinawa da ta mamaye saboda tsoron biden yana iya dakatar da su yanzu kuma ga cikakkun labaran tsohon shugaban kasar ghana mr jerry rawlings ya rasu a safiyar alhamis yana dan shekara 73 a duniya kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa rawlings ya rasu a wani asibiti a birnin accra babban birnin kasar ta ghana bayan gajeruwar rashin lafiya mahaifin rawlings da dan kasar scotland ne a yayin da mahaifiyarsa kuma 'yar kasar ghana Irolis ya kammala makarantar sojojin sama a shekarar 1969 a birnin Accra, sannan ya jagoranci juyin mulki har sau biyu a kasar wato a shekarar 1979 da kuma shekarar 1981 sai kuma da ƙarshe Rollins ya miƙa shugabancin ƙasa ta Ghana ga John Kufo wani ɗan jam'iyyar adawa a ƙasar a shekara ta 2001. daga nan ne ya zama uban ƙasa inda yake shiga tsakani don kyautata lamuran ƙasar a duk lokacin da ake buƙatan hakan rollins har ila yau ya taɓa zama jakadan ƙungiyar tarayyar afirka wato au a ƙasar somaliya matatun ɗanyen man fetur na ƙasar iran suna sarrafa ɗanyen man fetur ganga miliyan biyu zuwa albarkatun man fetur daban-daban a kowace rana wanda suka hada da tataccen man fetur don amfanin ababen hawa kalanzir gazolin da sauransu majiyar Murnar jihar musulunci ta iran ta nakalto nasir ashuri babban sakataren kungiyar ma'aikatan matatun man fetur a kasar yana faɗar haka a ranar alhamis ashuri ya kara da cewa matatun man kasar iran suna taka rawan a zo a gani wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar musamman a lokacin da kasar take fama da takunkuman tattalin arziki mai tsanani ya ce ana amfani da lita miliyan 75 zuwa 110 a kowace rana a kasar iran amma tun shekaru biyu da suka gabata ƙasar iran bata shigo da tataccen man fetur don amfani cikin gida ba banda haka ana sai da raran da aka samu ga ƙasashen waje daga ƙarshe shuri ya ce ko da takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora ƙasar sun ɗore matatun ɗanyen man fetur da iskar gas guda goma na ƙasar za su wadatar da ƙasar daga buƙatun da take da su a wannan ɓangaren. rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin hamshe kasar isra'ila tana gaggauta gine-gine da take yi a yankunan falasinawa a yankin yamma ta kogin jordan da ta mamaye kafin sabon shugaban kasar amurka joe biden ya karbi ikon fadar white house jaridar harris ta harci kasar isra'ila ta bayyana cewa hukumomin gine-gine da kuma filaye a kasar suna gaggauta ba da izinin sabbin gine-gine da kuma gaggauta kammala wa'anda aka fara cikin watanni biyu da suka rage na sauya shugabanci a ƙasar amurka rahotannin sun ƙara da cewa akwai tsoron cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta amurka joe biden ba zai amince da haramtattun gine-gine da hamci ƙasar isra'ila take yi a wa'annan yankuna ba wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar yana da hannu a dakatar da gine-gine da ake yi a gwamnatin obama a lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar sojojin kasar habasha ta ba da sanarwar cewa jiragen saman yakin kasar sun yi lugudan wuta akan ma'ajiyar makamai na 'yan tawayen kasar da ke yankin Tigray. kamfanin dillacin labaran taslim na kasar iran ya ce a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne Firaministan ministan kasar ta habasha abi ahmed ya bawa sojojin kasar umarnin kwace iko da yankin tigre daga hannun kungiyar 'yan tawayen tigris liberation army ya zuwa yanzu dai an kashe ɗaruruwa mutane a bangarorin biyu sannan mutane da dama sun tsallaka kan iyakar ƙasar da ƙasar sudan don neman mafaka kafin haka dai 'yan kabilar tigre su ne suke rike da madafun iko a ƙasar ta habasha amma bayan zuwan abe a kan kujerar firaministan ƙasar a shekara ta 2018 al'amura sun canza wanda kuma ya kai ga mutanen yankin tigre suke neman ɓallewa daga ƙasar gwamnatin kasar iraki tana son ganin kasar syria ta koma kan kujeranta a kungiyar kasashen larabawa kamfanin dillancin labaran hirna na kasar iran ya nakalto jakadan kasar iraki a birnin damascus yana faɗar haka a ranar alhamis yasin sharif ya kara da cewa ya halarci taron dawo da 'yan gudun hijiran kasar syria kasar a birnin damascus wanda aka bude a ranar laraban da ta gabata don ganin 'yan gudun hijiran kasar sun dawo kasar sannan ya yi kira ga sauran kasashen duniya da su daina shishigi cikin al'amuran cikin gida na kasar ta syria sharif ya ce a halin yanzu dai akwai 'yan gudun hijiran kasar syria kimanin 250 a kasar iraki don haka yana fatan gwamnatin ƙasar iraki za ta taimaka don ganin an sake gina ƙasa ta siriya sannan 'yan gudun hijiran ƙasar sun dawo gidajensu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai shirin nan na afirka a yau tare da awal bauchi Afrika a Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a ɓangarori daban-daban a nahiyar mota ta Afirka da kuma yin sharhi da ƙarin haske kansu. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To ko shaka babu ɗaya daga cikin batutuwan da suke ɗaukar hankula a nahiyar tamu ta Afirka a halin yanzu shine batun rikicin nan da ke faruwa a ƙasar Habasha ko kuma Ethiopia musamman a arewacin ƙasar wato yankin na Tigray inda rikici ya barke tsakanin gwamnatin tarayya ta ƙasar da kuma jam'iyyar Tigrayan People's Liberation Front mai iko a yankin. Don haka shirin namu na yau zai dubi ne kan wannan lamarin. da kuma dalilan bayyanar irin wannan saɓani da rikici bugu da ƙari kan sakamakon hakan ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar habashan da ma yankin da ƙasar take to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar zai kasance to masu barkamu da sake saduwa kasar habasha dai wacce ta yi fama da rikice-rikice na cikin gida da kuma na waje musamman rikici da yaƙe-yaƙe na kan iyaka tsakaninta da kasar eritrea da ke makwabtaka da ita tsawon shekaru sai dai kuma cikin 'yan shekarun bayan bayan nan musamman tun bayan ɗarewa karagar mulkin ƙasar da firaminista mai ci na yanzu abe muhammad ya yi a shekara ta 2018 abubuwa sun lafa a ƙasar rikice-rikicen dai sun ragu ainihin, musamman ma dai yarjejeniyar sulhu da ta wuta da gwamnatin abe ɗin ta cimma da kasar eritrea wanda har ya sanya aka ba shi kyautar nobel ta zaman lafiya kamar yadda kuma ya samu nasarar kokarin tabbatar da haɗin kan ƙasa ta habasha ɗin ta hanyar wasu tsare-tsare da ya shigo da su ke kuwa har da yin afuwa da yi wa fursunoni na siyasa masu yawan gaske waɗanda da ake rike da su wata tsohuwar gwamnatin ƙasar take rike da su da dai sauran waɗansu tsare-tsare na siyasa wanda ya ba shi farin jini a tsakanin al'umma kuma ake ganin kamar cewa zai iya magance matsaloli da dama da kasar take fuskanta wanda ya haifar da rikice-rikice a kasar to sai dai kuma wannan yanayi na kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar bai ɗore sosai ba musamman ma cikin 'yan watanni shidan da suka gabata bayan kisan gillan da aka yi wa wani shahararren mawaƙi ɗan ƙabilar oromo da ke adawa da siyasar gwamnatin wanda jama'arsa suka zargi gwamnatin da hannu cikin wannan kisan gilla to wannan da kisan gilla da aka yi din ya janyo zanga-zangogin jama'a a bangare guda kuma ita gwamnati ta yi amfani da karfi wajen kawo ƙarshen wannan zanga-zanga wanda hakan ya yi sanadiyar kashe wani adadi na masu zanga-zanga din bugu da ƙari kan waɗanda aka raunana da kuma waɗanda aka ci gaba da tsare su to wani lamari kuma da ya ƙara dagula lamura a ƙasar shine batun dokar ta ɓaci da gwamnatin abe ɗin ta kafa a kasar saboda bullar cutar nan ta corona a watan afrilu a kokan take na dakile dora cutar kamar da cewar kasashe dai suka yi gudanar da haka din a bangare guda kuma majalisar kasar ta fitar da wani kuduri wanda ta bada wato na jinkirta lokacin gudanar da zaɓe da aka shirya gudanarwa a watan August wanda zai sake da a yi a gudanar kuma a sake zaben wanda zai iya sake zamantowa an kafa sabon gwamnati da kuma zaben sabon prime minister to amma dai sakamakon wannan batu na cutar corona ya sanya majalisa din a ganinta ta yanke cewa an dage an jinkirta wannan zaɓe din har zuwa wani lokaci lokacin da zato da a sami dama ko kuma ce an kawo ƙarshen ita wannan annoba ta corona din to bayan wannan kuduri na majalisa din da bai sami karbuwa adawa da gurin 'yan adawa ba musamman ma da 'yan adawan kasar waɗanda suke ganin haka din kama a matsayin wani kokari ne kawai na tsawaita mulkin firaminista a bai ɗin. to daga cikin jam'iyyun da suka sanya shakku cikin wannan mataki na gwamnati da ita ce jam'iyyar nan ta wannan tigrayan people's liberation front wanda ake fi sani da tplf a takaice wacce a baya ta kasance babbar jam'iyya kuma mafi rinjaye cikin haɗakar jam'iyyu da suke mulki a kasar habashan kafin ɗarewa ka raga mulkin abe din to ita dai ta ki amincewa da wannan mataki na jinkirta zaben don haka ta yi gaban kanta wajen gudanar da zaɓe a yankin tigray ɗin da take da rinjaye firayim minista abe da gwamnatinsa dai sun bayyana wannan zaɓe da aka gudanar a matsayin wani haramtaccen zaɓe to da dama dai suna ganin wannan abin da ya faru a matsayin mafarin fara tabarbarewar lamura da yankin da kuma shirin fito na fito da gwamnati da 'yan siyasar yankin suke son yi wani lamarin da ya kara dagula lamura da kuma ya yi sanadiyar kaiwa halin da kasar take ciki a halin yanzu shine zargin da gwamnatin tarayya din ta yi wa ita gwamnatin ta tplf da take rike da yankin na tigray da kai hare-hare kan wasu sansanoni da kuma na sojoji a yankin na tigray inda aka kashe wani adadi mai yawa na sojoji da kuma raunata wasu da daban har lawa abedin ya zargi cewa manufar waɗannan hare-hare da aka kai din ita ce dai sace makamai da suke a waɗannan sansoni na sojin lamarin da ya ce ba za a taɓa amincewa da shi ba da kuma bayyana cewa 'yan siyasar yankin tigray din sun ƙetare abin da ya kira jan layi ko kuma wuce gona da iri don haka ya ce ya ba da umarnin tura sojoji yankin don tabbatar da doka da oda da kuma zaman lafiya a yankin to su kuma a nasu bangaren su kuwa wakilai na 'yan siyasar yankin na tigray suna ganin wannan tura sojoji da gwamnatin tarayya din ta yi a matsayin kamar wani kaddamar da yaƙi ne a kansu don haka suka sanar da aniyar su ta kare kansu da kuma shirin yaƙi to ko shaka babu hakan ya ƙara sanya tsoro da kuma yiwuwar barkewar yakin basasa a ƙasar ta habasha da dama dai suna ganin abin da ke faruwa din a matsayin wani kokari ne na neman tabbatar da iko daga dukkanin bangarorin biyu musamman masu kansu jam'iyyar tplf din da ke da iko a yankin na tigray saboda ita dai wannan jam'iyya wacce ta ɗare kadagar mulkin kasar a shekarar 1991 saboda tana daga cikin jam'iyyun da suka kasance suna iko da kasar habasha ɗin ko kuma ana iya cewa ita ce a kan gaba na sauran jam'iyyun da suka kafa gwamnatin haɗaka a kasar kuma sun ci gaba da mulki ɗin har zuwa shekara ta 2015 lokacin da gwamnatin haɗaka ta EPRDF ta fuskanci gagarumar bore daga 'yan kabilar Oromo lamarin da ya tilasta wa firaministan lokacin ɗin yin murabus da kuma ɗarewa daga mulkin shi firaminista na yanzu Abiy Ahmad. Wato waɗannan zanga-zangogi da aka ringa yi da kuma irin boren da aka ringa wa gwamnati a wancan lokacin hakan ya tilasta wa shi firaministan ya sauka sannan kuma haka ɗin ne share fagen shi firaminista na yanzu abi ahmad ya ɗare karagar mulkin ƙasa ɗin a shekara ta da 2018 to ita dai wannan jam'iyya ta tplf ta kirda da shiga cikin gwamnatin tasa inda ta janye ta koma yankin na tigray ta gaba da iko a can da kuma nuna yanayi na adawa ga gwamnati watakila saboda irin abin da ta rasa na waɗannan shekaru ta tana mulki a wannan a ƙasar ta habasha watakila wannan na daga cikin dalilanta da ta ga cewa ba ta iya shiga cikin wannan gwamnati ba da shauransu. to kamar da muka faɗi a farkon shirin bayan ɗarewarsa a karagar mulki shi dai prime minister abiy ahmed ya kokari wajen kyautata lamura a kasar da kuma ya zuwa wani haddi kuma ya yi nasara to sai dai kuma daga baya an ta samu rikice-rikice a kasar da kuma kiraye-kirayen da wasu yankuna suke yi na ballewa da kuma kafa yankunan su masu cin gashin kansu saboda abin da suka kira nuna musu wariya da ake yi saboda haka wannan shine a yanayi na gaba daya na abubuwan da ke faruwa din a wani lokaci a halin yanzu da kuma irin yanayin yadda gwamnatin tarayya din ta tura sojoji zuwa wannan yanki din kuma suke ci gaba da samun nasara kamar yadda suke bayyanawa sun kwace yanki kaza an kama kuma waɗansu daga cikin manya-manyan yan wancan yanki din bisa la'akari da irin yanayi wannan yanayi da ake ciki ne ma ya sanya ƙungiyar tarayyan afirka ta bayyana damuwa ta ainu dangane da yiwuwar sake barkewar yakin basasa a kasar ta habasha saboda abubuwan da ke faruwa har ila ita majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da cewa a yi kokarin magance wannan matsala din don kuwa zuwa yanzu an fara samun yan gudun hijira waɗanda suke gudu daga waɗannan yankuna daga ƙasar ta habasha zuwa waɗansu ƙasashe da suke makwabtaka wannan dai a takaice shine irin halin da ake ciki a halin yanzu ƙasar da kuma dalilan da suka sanya haka to tambayar da da dama suke yi a halin yanzu shine wani irin tasiri wannan yanayi na rikici da ke faruwa a halin tsakanin gwamnatin tarayya da kuma su bangaren yato wannan yankin na tigray waɗanda gwamnatin tarayya take gamsa a matsayin yan tawaye wanda suka fara yan tawaye gwamnati wani irin tasiri zai yi ga tsaro na ƙasar da kuma na yankin gabaki ɗaya tabbas babu shakka cewa duk lokacin da aka samu rikici na faruwa musamman irin rikici na cikin gida na yaki na kabilanci da dai sauransu to lamari ne wanda ko shakka babu zai iya tasiri ga tsaron cikin gida da kuma tsaro na yankin gabaki ɗaya don haka idan muka duba cewa irin yanayin kasan habasha wanda suke ciki a halin yanzu na kabilu daban-daban da jam'iyyu daban-daban waɗanda kowa yake ganin cewa kamar shi yake da kan gaskiya sannan kuma irin yanayin da aka samu cewa waɗansu yankuna daban-daban na kasar suna ƙoƙarin kira zuwa ga ɓallewa da kuma kafa wasu wani yankin su mai cin gashin kansu daga ainihin gwamnatin tarayya ta kasar to ko shaka babu wannan rikici na yankin tigray zai iya ƙara ƙarfafa rikicin gidan zai kara karfafa wa waɗansu yankuna ɗin ƙarfin gwiwa su masu cigaba da nasu neman rarrabuwa da dai sauransu wanda ko shakka babu wannan zai iya yin tasiri ga mummunan tasiri ga tsaro na cikin gida ɗin da kuma haifar da yakin basasa wanda shine abin da a halin yanzu ake gani idan kuma kuma ga yankin gabaki ɗaya ko shakka babu anan shi ma dai rikici da zai ke faruwa cikin ƙasar habasha ɗin zai iya yin tasiri ga ƙasashen da suke yankin gabaki ɗaya irin ƙasashe irin su eritrea irin ƙasashe su djibouti irin kasashe ita kanta habasha din da kuma kasashe irin su somaliya da dai sauransu waɗanda kowace ƙasa daga cikin waɗannan kasashe idan muka duba za mu ga cewa tana fama da nata rikice-rikicen na cikin gida da kuma rikice-rikice na kan iyaka da dai sauransu wanda ko shakka babu rikici a wani bangare na wannan yankin zai iya shafan ɗaya yankin na daban ko ba komai da samu yan gudun hijira za su dinga gudu daga wannan yanki zuwa wannan yanki na biyu kuma haka din zai iya karfafa waɗansu daga cikin ƙungiyoyi waɗanda su ma suke neman in dai ballewa din ko kuma wannan wanda suke cikin waɗanda suke cikin wannan rikici na kan iyaka din ya taimaka musu guji su kara musu karfin gwiwa gurin ci gaba da su ma abin da suke yi idan muka duba za mu ga cewa dama kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa akwai daman tsohon rikici da ke tsakanin kasar habasha din da kasar eritrea rikici na kan iyaka da suke fama da shi wanda a zuwan shi wannan firaminista abe din har aka magance wannan matsala da aka cin virginia har ma aka ba shi kyautar nobel to ci gaba da wannan yaki na cikin gida na basasa na cikin gidan wato habasha din ko shakka babu zai iya yin tasiri ga wannan yarjejeniya da aka cimma din sannan kuma kamar da muka sani dai kamar da muka bayyana yankin daman a cike yake da rikice-rikice na kan iyaka tsakanin waɗannan kasashe da muka bayyana wanda ko shaka babu rikici da zai faru a cikin wannan rikici na cikin gida da ba yakin ba sa abasha din zai iya yin tasiri kan waɗannan kasashe da kuma kan iyakokinsu don haka fatan da ake da shi dai shine kamar da cibiyoyi na ƙasar ƙasa suka yi kira tarayyar afirka wato majalisar ɗinkin duniya da sauransu cewa a yi ƙoƙarin a magance matsalar ta ruwan sanyi a kawo ƙarshen zubar da jini da ke faruwa a wannan yanki. Allah da ya kawo ƙarshen yaƙi Allah kuma ya kashe wannan wuta ta yaƙi to masu da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da Allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku mai farin jini muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ku mai sauraron ku yau da kullun na agwa mai fati daga nan zanda ina so zan yi wani dan tsokaci game da yan siyasa na kasan mu Nijar kamar wannan yan siyasa don Allah don annabi jama'a a kwantar da hankali kar a tada hayaniya a game da wannan zabukan siyasa in kuka tada hayaniya wa mu talaka mu ne za mu kashe kanmu duk wannan da kake gani yan siyasa wallahi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya daga can sama gindinsu ɗaya bakinsu ɗaya dukansu kowane karkacewa wai wannan in ya samu so yake gyara kanshi wannan in ya samu so yake gyara kanshi a'a wallahi tahiyar su ɗaya daga sama wallahi mu ne suke gwara kawunan mu kawai mu ta cin kanmu jama'a mu gane al'ummar ƙasar nan tamu ta Nijar idan siyasa ta zo dan Allah dan annabi lokacin zaɓe a kwantar da hankali a yi zaɓe cikin lumana babu harigido babu tashin hankali babu wancan ba nawa bane wancan ba nawa ba ne wanda kake cewa ba naka ba ne ko kuma wanda kake cewa naka kamar in Allah bai bashi ba nakan da kake takama Allah bai bashi ba sai Allah ya ba wani kar ka nuna bambanci kar ka nuna bambanci akan wannan duka kasar nan ɗaya eh, duk mai ganin ya tada mana hankali cikin ƙasa Allah so zarta shi naku mai sauraron ku na agwa mai baci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci da tehran A kullum kuna tare da Tahir Dan Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shiga wannan su ne domin mai tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu Najeriya. Wana ji wannan bayani da hafsoshin sojan sama da suka yi na samun ƙarin makamai da aka sayo kasar mu Najeriya domin yakar 'yan ta'addan yankin mu na arewa maso gabas da yankin mu na arewa maso yamma to muna fatan Allah ya sa a yi amfani da su kuma a tabbatar an yi nasara an karkashe wa'annan 'yan ta'addan masu cin mutuncin mutane masu hallaka mutane masu tada zaune tsaye wanda ba za mu ce kuma ba lafarci mu ce da anan Allah sun hana mu kwanciyar hankali sun hana mu zaman lafiya lafiya ubangiji allah ya sa a yi nasara a kansu don kowa ma ya huta daga mai sauraron ku ta zuci an ta zuci don bugun jihar kano ta yi najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana hussein bello bungudu daga jihar zamfara na farko ina miƙa saƙon gaisuwa ta da kuma fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo ina musu fata alheri da dukkan masu sauraron ku a duniya baki ɗaya duk inda suke ina ma kowa fata ta alheri da masu kuma bibiyan mu a wannan kafa ta whatsapp da allah ina son ku dan ƙara man bayani game da shirye-shiryen ku a lokacin da kuka gudanar da su domin shirin ku guda ɗaya naka saurare shi ne na sahi ina maku fata alheri da fata allah ya ƙara ɗaukaka mana wannan gidan rediyo ku tashi lafiya mai magana hussein bello bungudu daga jihar zamfara na gode tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami malami na gaba gare ka assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon boh mai magana ne na hassan talba george Potoskum. ana amfani da wannan dama ne kira ga dukkan musulman duniya su kauracewa kayan kasar faransa a bisa batanci da shugabansu kuma su ma mutanen wasu daga cikin mutanen kasar suka goyi baya batanci suka yi wa addinin musulunci duk wani musulmi ya guje wa sayan kayan kasar faransa ina kira ga dukkan musulman kasar duniya janyewa kasar faransa baya da mu'amala ni ne mai magana hassan talba george daga eh, jihar yoban najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magaram. Da yau ina so in yi tsokaci dangance da wannan karatawar siyasar mu ta Nijar zan ja hankali da mutanen mu na Nijar baki daya dangance da ganin yadda siyasa take fama ta fara to ina so mu yi siyasa mu amfani wanda za ta cece mu daga cikin yanayin da muke ciki a na yanzu ganin cewa mun ajiye hankali mun yi zaɓe wanda zai huda mu kitse daga wuta tunda dai kun ga yadda muka sha fama cikin wannan shekaru da suka wuce da duk shugaban da muka ga bai amfana mu komai ba to da fatan wannan mu na bana za su kasance izina ga shugabannin wanda suke adalci da wanda ba su yi ba kenan ni koyi ga yadda ƙasar amurka ta yi zaɓen ta kun gani yadda suka ga trump bai amfana musu ba wasu abubuwan da ya kamata yau gashi kuri'a ta hudda to muna so ma ya kasance mun yi zaɓe irin wannan kuma muna roƙon allah da hukumar seni da ta yi adalci da duk shugaban da 'yan nijar suka zaɓa da kasance ita shi aka ɗora wannan yauni ne ya rataya a wuyansu da fatan allah sa mu zaɓe lahiya mu ƙare lahiya kuma allah ka ba mu shugaba mai adalci wanda zai tausayin talakawa na gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magaramu jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaramu ku huta lahiya biyu to da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hasan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke da ku mu kasance cikin koshin lafiya. sai shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillah ar-Rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastani rastan na atula shahid mutahari ko kuma dai cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin mu na jiya mun fara kissar annabi yusuf alaihissalam a yau za mu dora daga inda muka tsaya a lokacin da labari ya watsu a cikin gari har ya kai ga kunnen matan manya-manyan mutane suna ta aibata zulaiha kan yadda ta makance da son dan gidanta amma sai dai ta yanke shawaran cewa za ta nuna wa matan nan kan cewa kyawun halitta annabi yusuf alaihissalam ne ya sa ta irin wannan haukar don haka wata rana ta gaici matan manya-manyan mutane a gari inda ta bawa kowanne daga cikinsu 'ya'yan itace da kuma wuka sai ta fito fili ta gaya musu cewa na ji labarin cewa kuna na da neman lalata da bawata amma yanzu ku ci gaba da cin abin da aka kawo muku zan nuna muku wani abu daga nan sai ta ce wa annabi yusuf alaihissalam wuce ta gaban su da matan nan suka daga kawo kansu suka fara kallon annabi yusuf alaihissalam sai ya ɗauke hankalinsu wasu daga cikinsu na cewa kai wannan ba mutum ba ne wasu na cewa ai wannan mala'ika ne babba don tsananin kyawun halittansa kafin su ankara su yayyanke hannayensu ba tare da sun ji zafin yankan ba da ta ga haka sai ta ce masu wannan ne kuke zargina a kansa na nemi lalata da shi yaƙi idan kuma ya ci gaba da taurin kai sai na jefa shi a cikin kurkuku to daga ƙarshe dai zulaiha ta buƙaci a jefa shi cikin kurkuku mai yiwuwa ya ladabtu ya yi biyayya gare ta da haka annabi yusuf salam ya shiga kurkuku a cikin kurkuku ya ci gaba da bautawa allah har zuwa lokacin da allah ya yi masa baiwar fassarar mafarki ana cikin wannan hali ne wasu fursunoni guda biyu wanda suke dafawa sarki abinci da kuma wanda yake hada masa abin sha ko giya suka shiga gidan yare ana nan sai wata rana suka yi mafarki ɗaya daga cikinsu ya mafarkin cewa yana ɗauke da biredi a kansa kuma tsuntsaye suna cin abincin daga kansa sai ɗayan kuma ya mafarkin cewa ya koma aikin shayar da sarki abin sha ko kuma giya a lokacin da suka yi wannan mafarkin sau da dama sai suka faɗa annabi yusuf salam mafarkin da suka yi sai dai annabi yusuf salam ya sanya musu sharaɗi na su yi imani da ubangijinsa da suka yi imani sai ya faɗa musu fassarar mafarkan da suka yi inda ya cewa na farko kan cewa za a kashe shi sannan ya cewa ɗaya kuma kan cewa zai koma aikinsa wato shayar da sarki abin sha ko kuma giya daga nan sai ya ce wanda yake zaton cewa zai kubuta kan ya tunatar da sarki dangane da yusuf wanda aka rufe ba tare da ya yi wani laifi ba ba a daɗe ba sai gashi abubuwan da ya faɗa duk sun tabbata an kashe na farkon sannan ɗayan kuma ya koma bakin aikinsa a gidan sarki amma Shaitan ya mantar da shi dangane da bukatar annabi yusuf na a fada a sarki halin da yake ciki sai da annabi yusuf a.s. ya yi wasu karin shekaru bakwai a gidan yari ana nan sai sarkin ya yi mafarki inda a cikinsa a daren farko ya ga shanu bakwai kosassu sun fito daga kogin nilu sai ya ga wasu ramammu guda bakwai sun fito su ma daga kogin nilu amma sai ramammu suka cinye kosassu sai kuma a dare na gaba sarkin ya sake mafarkin zangarku guda bakwai koraye sannan ga wasu kuma busassu su ma guda bakwai da ya tashi sai ya buƙaci masana fassara mafarki su fassara masa mafarkinsa amma suka kasa a nan ne sai wanda ya fito daga gidan yari ya tuna da annabi yusuf salam da kuma saƙonsa ya yi kuma nadamar mantuwan da ya yi daga baya sai ya buƙaci sarki ya ba shi dama ya je gidan yari ya san wani wanda ya san mafarki kuma yana da yaƙinin cewa zai fasara masa mafarkinsa kamar yadda yake da ya isa kurkuku sai ya sami annabi yusuf salam ya fasara masa mafarkin da sarki ya yi inda yake ce mashi ƙasar Masara za ta sami ruwan sama isasshe na shekaru bakwai a jere sannan za su yi noma fiye da yadda suke bukata a cikin shekaru don haka za su ajiye raran abincin da suka samu na shekaru bakwai don su yi amfani da su a cikin shekaru bakwai masu tsanani sai su ci abincin da suka ajiye da ya koma ya bayyana wa sarki fassarar da annabi yusuf alaihissalam ya yi wa mafarkinsa sai sarkin ya sa aka fitar da shi daga gidan yari aka kawo shi fadarsa sai sarki ya tambaye shi abinda za su yi don kaucewa fari na shekaru bakwai masu zuwa sai annabi yusuf ya ce wa sarkin ya ba shi aikin kula da al'ummar noma na wa'annan shekaru ya san abin da zai yi da haka kuma annabi yusuf salam ya sami babban mukami a gwamnatin sarkin masar na lokacin kuma ya bashi aikin kula da noma sannan ya tattara rarar abincin da aka samu a rumbuna na musamman da ya gina sannan bayan da shekaru bakwai na fari kuma na karancin ruwan sama suka shigo sai aka fara fitar da abincin da aka ajiye daga nan ya fara raba abincin ko kuma sai da shiga mutanen kasar har ma na wajen kasar masar farin da ya yaɗu zuwa kasashe makwabta har ya kai kan'ana inda mahaifi annabi yusuf alaihissalam wato annabi yakub da 'ya'yansa suke rayuwa sannan labari ya zo masu kan cewa ana sai da abinci a ƙasar masar masu sauraro a nan kuma za mu da sai kuma ta fito idan allah kai mu to daga nan kuma abin da zai biyo baya shine shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa muku amsoshinku na tarbiyya wanda kuka aiko mana da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da tarbiyyan yaro amma ba mu kammala ba sai lokaci ya yi mana halinsa da yardan allah a cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya to da farko akwai wasu abubuwa na lura a cikin tarbiyyan yaro wa'anda nake son na ja hankali masu sauraro zuwa gare su da farko zuciyar yaro yana nan kamar fara takarda ce wato duk wata tarbiyyar da aka bashi shi yaron ita ce takan yi masa tasiri a rayuwarsa kamar yadda duk abin da aka rubuta a kan farar takarda yake bayyana fili sannan yaro yana da tanadin zama kamilin mutum wanda kyakkyawan tarbiyya ce za ta iya taimaka masa don kaiwa ga wancan matsayin na kamala idan kuma ya rasa tarbiyya mai kyau hakan yakan iya rusa a wannan fatan da ake da shi na zama kamili mutum a nan gaba idan ya girma ko kuma dai a ƙarshen rayuwarsa daga ƙarshe ya kamata mu kula da wa'annan al'amura wajen tarbiyyar yaron da farko akwai rika cusa masa cewa shi babban mutum ne wanda yake iya dogaro da kansa amma kada ya kasance irin wanda zai sanya masa girman kai ne ga cewa ya fi kowa abin da ake nufi a nan shine a duk lokacin da yake aiki wanda an san cewa tare da kansa zai iya kyautata shi to a bar shi ya yi aikin da kansa don hakan zai ba shi damar gano kurakuransa da kansa idan ya yi su sannan idan ya kai ga nasara kuma zai ba shi damar kirkiro wasu abubuwa na ci gaba wanda ba a san da shi a baya ba sai kuma rashin ɗorawa yaro abin da ya fi ƙarfinsa ko kuma abin da ya fito fili ya nuna cewa baya son sa don yin hakan zai sa ya ƙosa da aikin amma idan yana son aiki ba zai ƙosa ba sannan idan baya son aiki amma aka tilasta masa shi hakan zai kashe masa gwiwa ta yadda zai ki sauran ayyuka masu amfaninsa nan gaba wanda za a bashi har ila yau ya kamata iyaye da kuma masu tarbiyya su cusawa yaro na ganin girman magabata ta da kuma manya-manyan da suka zo kafinsa saboda ya ɗauki misali daga ayyukansu da kuma bin tafarkin da suka bi har suka kai manya-manyan mukamai da suka samu sai dai a lura da cewa kada a nuna masa ba zai iya wuce su ko samun ƙwarewa fiye da su ba don hakan zai hana al'umma ci gaba duk yaron da yake ganin ba zai iya wuce wa'anda suka fi shi ba an kashe masa gwiwa wajen kirkiro abubuwan da ba a san su ba kuma masu amfani ga al'umma musamman sabbin matsaloli da al'umma take fuskanta wa'anda magabata ba su san da su ba don haka a ba yaro fage a nan ya nuna ƙwarewarsa har ila yau ya kamata iyaye da masu tarbiyya su nuna wa yaro kan cewa duk irin ci gaban da ya samu ko ƙoƙarin da ya yi a fahimtar karatu duk tare da taimakon allah ne ba wai dukkanin abin da ya samu ƙoƙarinsa ne zalla ya samar masa da shi ba banda haka iyaye da masu tarbiyya su nuna wa yaro halin da al'ummarsa take ciki dalla-dalla da kuma irin gudunmawa da zai iya bayarwa domin kawo ci gaba a cikin al'ummar ko kuma dai ya kawo ƙarshen matsalolin da take fama da su har ila yau addinin musulunci shine addini wanda yake dauke da dukkanin tarbiyyar da dan adam yake bukata don kai ga kamala ko kuma samun ci gaba don haka dole ne tarbiyya wanda iyaye da masu tarbiyya za su ba wa yaro wato tarbiyyar ta kasance ta addinin musulunci kada a bar yaro ya girma bai fahimci addininsa ba da kuma matsalolin da musulmi suke ciki na rarraba a tsakanin su tunda ana nan tare da shi a ko'ina ake a duniya dole ne masu tarbiyya su fayyacewa yaro gaskiyan abin da suka sani dangane da bambance-bambancin da suke tsakanin al'umma musulmi tsakanin mazhabobi da tsakanin mabiya addinai daban-daban da kuma ƙungiyoyi daban-daban don haka nan gaba kada yaro ya ji ya fada hannun wasu mutane masu mummuna mummunan kidu wa'anda za su lalata rayuwarsa sai kuma kafafen yada labarai da kuma sadarwa na zamani a nan abin da ya kamata iyaye da masu tarbiyya su yi shine su nuna wa yaro yadda zai yi amfani da wa'annan al'amura na ci gaba kamar yadda ya dace ba tare da ya cutar da kansa ba don kallon talabijin fina-finai ko wasannin kwamfuta da sauransu sun zama bangare na rayuwar kowa da kowa a cikin al'ummar musulmi amma duniya gaba kiɗa abinda ya kamata a yi ko kuma masu tarbiyya da iyaye su yi shine yadda za su sarrafa wa'annan kayakin ta yadda ba za a cutu da su ba a wannan zamanin da muke ciki ya kamata iyaye da malamai su yi amfani da kafafen sadarwa na zamani don ilmantar da 'ya'yansu rayuwar magabatanmu wanda suka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa da iyalan gidansa masu zarki ta kuma rayuwar sauran bayan Allah da mutanen kirki da aka yi su a sauran masabobi da sauran addinai a duniya hadda ma halaye masu kyau wanda ba ruwansu da addini suke da su wannan zai sa yaro ya koyi zaman lafiya da wa'anda suka saba da shi a masaba ko a aƙida ko a addini ko a ƙabila ko kuma a ƙasa da sauransu da fatan masu sauraro sun amfana da wannan shirin a nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan la'akai kai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to za mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Masu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 kasar faransa ta jaddada matsayinta kan shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na rashin amincewa da ƙara mame yankunan Falasdinawa da suke gabar yammacin kogin jordan wannan mataki na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ƙara mame yankunan Falasdinawa ya zo ne a ƙarƙashin shirin shugaban kasar amurka donald trump mai barin gado da wanzar da zaman lafiya mai taken yarjejeniyar karni wannan matsayi na kasar faransa ya zo ne a bakin shugaban kasar emmanuel macron a kiran da ya yi ga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kan dakatar da duk wani shirin kara mame yankunan falasɗinawa a zantawar da macron ya yi da netanyahu ta hanyar wayar tarho ya bayyana cewa kara mame yankunan falasɗinawa mataki ne da ya saba wa dokokin kasa da kasa kuma babbar barazana ce ga shirin kafa 'yantacciyar kasar falasdinu sannan kafar ungu dunguli ne ga shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin falasɗinawa da yahudawan sahayuniya 'yan mamaya kamar yadda shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya jaddada matsayin ƙasarsa kan kare tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da rage rigingimu da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya ita dai kasar faransa ta gargadi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan nisantar daukan duk wani matakin kara mai yankunan falasdinawa tun a ƙarshen watan yulin wannan shekara kuma wannan matsayi nata zai kara tasiri a tsakaninta da ƙungiyar tarayyar turai tana mai jaddada cewar faransa tana nan akan aniyarta na yin furuci da kafa 'yantacciyar kasar falasdinu a lokacin da ya dace kamar yadda tuni kasashen jamus masar da jordan a ta bakunan ministocin harkokin wajensu suka kirayi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan janye aniyarta na ƙara mame yankunan falasɗinawa a bayanin haɗin gwiwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen uku suka fitar sun jaddada matsayinsu da cewa ba za su taba amincewa da duk wata kwaskwarima a ƙudurin da aka fitar tun a shekara ta bakwai ba kan neman warware rikicin falasɗinawa da yahudawan sahayuniya kamar yadda a ɓangare guda ƙasar kasar birtaniya ta bayyana rashin amincewarta da shirin ƙara mame yankunan falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke shirin yi a 'yan makonnin baya-bayan nan ƙungiyar tarayyar turai ta buɗe shafin nuna rashin amincewarta da duk wani shirin kara mame yankunan Falasdinawa ta hanyar diflomasiya tana mai barazanar ɗaukar matakin ƙaƙaba takunkumin tattalin arziki kan haramtacciyar kasar isra'ila idan har ta ɗauki matakin mame yankunan minista ministan harkokin wajen kasar jamus helko mas da kasarsa ce ta karbi ragamar jagorancin kungiyar tarayyar turai a farkon watan yulin wannan shekara ya bayyana tsananin damuwarsa kan duk wani matakin ƙara mame yankunan falasinawa a bangare guda kuma gamayyar kungiyoyin yahudawan amurka takwas ciki har da j street da americans for peace now sun bayyana rashin amincewarsu da shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ƙara mame yankunan falasinawa musamman gade dai shirin yana matsayin yin gaban kai ne na bangare guda gamayyar kungiyoyin sun yi nuni da cewar daukan irin wannan mataki zai zame kafar ungulu ga dokokin kasa da kasa kuma zai wurga makomar haramtacciyar kasar isra'ila a nan gaba cikin hatsari da take matsayin daula mai bin tsarin dimokuraɗiyya ta al'ummar yahudawa a cewar bayanin har ila yau bayanin ya jaddada cewar matakin ƙara mame yankunan falasɗinawa zai ƙara wurga al'ummar al'ummar falastinu cikin mawuyacin hali tare da katange ta daga samun damar kafa 'yantacciyar ƙasa da take da haƙoƙi a dokokin ƙasa da ƙasa sakamakon wannan tsoro daga kungiyoyin yahudawan amurka ne sanata chris van hollen daga jam'iyyar democrat ya gabatar da shawarar gudanar da kwaskwalima a tallafin da kasar amurka take gabatarwa ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan harkar tsaro saboda ba zai yiwu a yi amfani da tallafin ba wajen gudanar da bakar siyasar da ta yi hannun riga da shirin wanzar da zaman lafiya gamayyar kungiyoyin yahudawan sun bayyana cewa dole ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi amfani da tallafin da take samu daga bangaren gwamnatin amurka wajen kiyaye tsaronta ba gudanar da shirin da zai wurga tsaronta cikin hatsari ba ko munanta fuskar dimokuraɗiyyar ta ba ta hanyar kwace haƙoƙin falasinawa da hakan zai wurga maslahar amurka cikin hatsari gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana shirin sake mame yankunan falasinawa musamman yankin gur jordan ko kwarin jordan da dukkanin yankunan da ta gudanar da gine-ginen yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin gabar yammacin kogin jordan wuraren da suka kai kimanin kashi 30 cikin 100 na yankunan falasinawa duk da tofin alatsi ne da al'ummar falasinu da wasu kasashen larabawa suka yi kan hakan tun a cikin watan janairun wannan shekara ta 2020 ne shugaban kasar amurka donald trump mai barin gado ya gabatar da sabon shirin wanzar da zaman lafiya tsakanin falasinawa da yahudawa kyakkyawan sahihuniya da a ciki ya ba da dama ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ci gaba da mame yankunan falasinawa a ƙarƙashin shirinsa na yarjejeniyar ƙarni, lamarin da ya fuskanci mai da martani daga ƙasashen larabawa da na musulmi saboda shiri ne da zai kawar da al'ummar falasinu daga kan haƙoƙinta musamman kafa yantacciyar ƙasar falasinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila Ƙasar amurka tana daga cikin kwamitin ɓangarori hudu da aka kafa domin ganin an wanzar da zaman lafiya tsakanin falasinawa da yahudawan sahiyoniya wato majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar turai ƙasar amurka da rasha amma shugaban ƙasar amurka ya ɗauki matakin yin furuci da cewa shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙara mame yankunan falasinawa shiri ne da ya shafe ta ita kadai babu buƙatar tsoma bakin ɓangarorin hudu wannan shiri na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yana fuskantar barazana musamman a halin yanzu da joe biden ya lashe zaben shugabancin kasar amurka saboda yana adawa da wannan bakar siyasa ta bangare guda a gefe guda kuma a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma ta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a haramtacciyar kasar isra'ila tun a farkon watan yuli yahudawan sahayuniya sun cimma daidaito kan aiwatar da bakar aniyarsu ta gudanar da shirin shugaban shugaban kasar amurka donald trump mai barin gado na warware matsalolin yankin gabas ta tsakiya da ya hada da shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ƙara mame yankin gur jordan mai muhimmanci da wasu karin yankunan gabar yammacin kogin jordan a lokacin da shugaban kasar amurka donald trump mai barin gado ya gabatar da shirin warware rikicin falasinawa da yahudawan sahayoniya ta hanyar gabatar da yankunan falasinawa ga haramtacciyar kasar isra'ila tare da ƙarfafa siyasar mamaya manyan jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana bayyana jin daɗin su da wannan shawara misalin firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila benny gans duk sun yi furci da cewa sai an ɗauki matakin yin tsantseni wajen aiwatar da shirin mafi yawan magoya bayan firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu sun gwada amincewarsu da shirin ƙara mame yankunan gabar yammacin kogin jordan domin samar da kuka-tsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kimanin 450 a yankunan falasinawa da aka mamaye da yawan yahudawan sahayuniya zai karu zuwa miliyan 2.8 a yankunan duk da tun a wancan lokacin firaministan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ya yi tsokaci kan yiwuwar samun kalubale musamman rashin amincewar wasu gwamnatocin kasashen yamma da duk wani shirin kara mame yankunan falasinawa Tuni hukumar cin ƙwarya kwarar gashin kan falasɗinawa ta bayyana rashin amincewarta da shirin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump mai barin gado kan batun kara mame yankunan falasɗinawa inda babban sakataren ƙungiyar 'yan to marigayi Sa'ib Urekat ya yi furuci da cewa ba za mu taɓa zama kan teburin tattaunawa kan batun shawarar shugaba Trump ba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 www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you Thank you.